assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan mun tashi lafiya kamar da ne muku alƙawari insha Allah zan dawo ne muku bidiyo kan gani da mai RSI da Polinga Band sannan kuma da wani lokaci ya kamata ka shiga kasuwa a cikin wannan bidiyon insha Allah zan wallafa muku wasu abubuwan da za su taimaki duk wani mai shiga cikin kasuwa a lokacin da in ya tashi shiga kasuwa yake yawan shiga kasuwa kuma ya tashi ya fita da mai da asara to abin da baka sani anan ba dole sai ka san me ake nufi da SRI da Bollinger Band sannan kuma sai ka san me dole wannan chart na wannan coin din ko da ka iya chart na coin dole coin din sai ka tabbata cewa ka karanci chart nasa yana long step down ne ko kuma yana flat step down yau insha Allah zan yi magana akan long step down and me an kuma a a flat step down me ake nufi long step down sau tari za ga akwai coin din zan ka zo siyan sa za ka same ga ya maka down ya sake maka down ya kuma sake maka down sannan ya sake maka down ma'ana kamar da wannan ga yaman long step down ya sauka ya kara sauka ya kara sauka amma bai ma mai flat step down yaman ba to su tari idan mutum na shigan kasuwa a mai long step down gaskiya yakan iya dole sai dai ya holding ko kuma mai ya tsaye rike kuɗinsa kafin wannan kwan ya bashi kuɗi amma su tari idan muka yi kasuwa a mai a long step long step down ma'ana doguwar step da ya bamu wajen me wajen sauka muna kan iya taking profit a cikin muna iya taking profit a cikin lokaci kadan bari mu je mu samu wani coin wanda ya riga da long step down muka duba shi yau da long step down za mu iya mu gane cewar me yake nufi long step down da kuma a flat step down ma'ana doguwar sauka da yi da kuma flat step down ma'ana wanda ya yi ya sauka a step step step mana kamar star hamma hamma star mana sun zo da faduwarsa da tahinsa dai sun zo kusan level daya sun tafi a step down mana sun tafi a flat bari mu nemi wani kawai wanda ya irin wannan faduwar ta yadda za mu iya mai mutane a bayani yadda za su iya fahimta so bari dai mu nemi wanda ya sosai yadda kowa zai iya fahimta me muke a ciki wanda so ina neman wani koyon wanda ya wannan mako misali da shi ta yadda abin zai iya bada ma'ana ya za ka iya fahimtar menene kafin mu fara shiga cikin bidiyon ok wannan ma bai bamu step down bai bamu long step down ba flat sorry ma neman flat ne yawa bari mu bi chat wannan kwai din ok to idan mai sauraro ya duba a nan gurin ba misali nan maka nan gurin duk lokacin da ka zo shiga kasuwa ka zo ka tadda me kayan kwai din da ka siya ka tadda shi ya maka long flat kuma step down ga shi ya bamu mu flat kaga flat step down to idan ya zo baka flat step down a irin nan gurin ake shiga kasuwa ba wasu lokacin da ka tadda kuma ya maka long step kamar nan gurin kaga da tashi ya sauka ya sake sauka ya sake sauka ya sake sauka ya maka ita ne a tsaye bari in ja maka ita haka gani ka gani ka gani ka gani yanzu haka nan gurin da da wannan saukar daya ya wannan ta biyu ta uku na ya kace a ah, wannan coin din ya fa long step down bari sa masa kuɗi to har sai ya zo yi wannan kuma ya ba da flat step down kafin ya ba kuɗi to don haka kowa ya kula zai shiga kasuwa musamman wanda yake da karamin jari ka gane in kuma ba kai ba daily ba skill trader ba ne ba skill trader yana nufin wanda zai saka kuɗi a yanzu a wanne mintuna kawai ya cire kuɗin sa ya samu riba za ka iya ganin kai idan daily trader ne ba matsala ba ne amma idan kai daily trader ne ba ma'ana dole wanda yake speed trader dole shi zai iya focusing akan abin da zai bashi kuɗi a at once shine yake faruwa to abin da nake so nuna maka anan gurin shine duk lokacin da ka tashi zaka siya coin kar ka yadda ka siye shi a long step down ka siye shi a plus step down ga karanta wannan chart din sannan kuma ka dinga kula da lokacin da coin ɗinka ya fara pumping ka dinga kula da RSI da ah, sorry RSI da Bollinger Band da kuma Bold Straps su ne kawai indicator da zaka amfani da su ka kalla idan ka kalli wannan ayyukan mana idan rs naka ya riga ya miƙe sama ya yi pumping da da bolinga band to ka tada da cewa ita ma bull trap naka a miƙe take in kuma bull trap naka ya riga ya duka to ka kasance a kare a kowane lokaci wannan coin din zai riga da ya fadi sannan kuma zaka zo ka duba me ita trader din nasa ma'ana zaka zo ka duba masu siyan coin din gabaki daya nan gurin misali barin da mana baya kawai sai aka mun tallan wani aka ban wani signal haka aka ce kawai in fada signal in je in fada wannan signal din ba ta signal din jin ta misali aka bani move nan jinsi ka je ka sai move to wanda ya bani nan idan na fuskanci cewar ban yarda da shi ba dole ne kafin na fada nan ababa sai na duro nan gurin ina fada nan gurin abanas sai zo trading data din nan da zo gun trading data din nan ba zan kalli me ne a nan gurin a trading data din nan zan fara focusin ma'ana sa hankali na nan gurin na ga suwaye masu siya waye masu sai da large buyer ma'ana wanda suka fi kowa siya suna siya a 8% ne 8% kuma sannan suna sayawa a 10% haka ya nuna mun cewar wannan kasuwa za ta dinga daban jaka tunda manyan yan kasuwa suna shigowa a kaɗan kuma suna sayarwa da yawa kaga dole ne abin da yake faruwa wannan coin zai daɗe kafin ya bada kuɗi sannan medium buyer suna siya a 20% 21% sorry kuma suna sayawa a 20% 21% sorry kaga abin yayi corresponding cewar wannan coin din ana siyan sa a manya masu bibiyan large ma'ana mabiyan kamar ce maka medium yan tsakiya tsaki wanda su suke su ba za a ce musu manya ba za a ce musu kanana ba suna siyan wannan coin din a 21% kuma suna sayawa a 21% to kaga abun yana corresponding idan suna kan wannan coin din sannan small sellers and buyers ma'ana ƙananan yan kasuwa suna siya a 18% suna sayawa a 20% haka nuna min cewa mop BUSDT nan ba zai taba bani kuɗi a lokacin da nake so ba sai dai siya ba lokaci lokaci lokacin da wayannan mutane suka fi yawa zai iya bani kuɗi to dole za ka dinga fa cross spending wannan dole ka tabbatar da cewa an kana so ka fada kasuwa ba tare da kaji wani ba misali ka samu anan gun 20% su large buyers suna sayawa kuma a me a irin 11 ko 13 haka kaga kenan 20% da 11 kaga akwai corresponding cewar sun siyan ya fi me sai da yawa ka fahimta kenan so insha Allah da na bidiyo zan zo sake bayani akan signal da za ta iya baka kuɗi ko kuma me ya kamata ka kalla kafin ka shiga signal sai mun haɗa ko a bidiyo na gaba idan bidiyon nan ta riga ta burge ka ka tabbatar cewa ta burge ka in ba ta burge ka ba kada ka yi min subscribe ka tabbatar sai ta burge ka kuma ka amfana da shi kafin ka yi mun subscribe saboda ina so idan na maka abu ka amfana kafin kai maka amfana da kai okay to kaga mun rage gaya mako gaskiya na gani ko plat ina na gaya maka plat kaga nan mun samu plat to da muka samu flat a nan gurin muka zo in ya bamu long step flat down ba kaga long down nan da ya down long ya zo ya sake karami ya sake down sai zo kuma ya mana flat to a lokacin da ya mana flat na yadda da kuɗi nan sama kuɗi kan kauci na tabbata ya tashi zai dawo zai damu da kuɗi na kuma zai bani riba insha Allah sai mun haɗa kowa bidiyo na gaba arewa computer sign out